a wannan jiha ta mai albarka jihar kebbi a cikin kasanmu najeriya muna roƙon allah ya malalo mana albarkoki a cikin wannan ƙasa ta tino da rigingimu ubangiji allah hakuran ya muna a idan ba a manta ba muna ci gaba da karatu wannan da yi na sahihul adabul islamiyya na shehu malami wahidi abdulsalam bali hafizahullah muna cikin magana akan wato na dubban da zumunta a musulunci shekarun jiya ko ke jiya karatun da muka yi mun tsaya ne lamba ta hudu yau za mu tashi lamba ta biyar daga cikin ladubban sadar da zumunta a musulunci malake takadimul hadaya lil arhan wato gabatar da kyautuka da danginka taqdimul hadaya lil arham gabatar da kyautuka ga danginka an yi magana yi musu sadaka sannan aka yi magana kyauta ita kyauta galibi wani abu ne wanda kamar zakka kun ga wannan duk sadaka ne amma ita kyauta kawai wani alheri Allah ya malalo miki kina zaman ba shiri ba shi shiryawa kawai sai Allah ya baki wani alheri ya shigo ki to ki sani cikin abin nan da ya shigo ki sai ki zauna ki hidda ka san yan uwanki ki hidda ka san marayu ki hidda ka san talakawa wanda za ki baki me manuwar wannan domin abin da ki samu ya yi albarka kada ta ki rubuta kina neman a baki kina neman misali a ce tallafin corona sai kika samu miliyan bakwai ba ba shi ba tallafi ana samu sai aka dace kwatsam sai ku tallafi ba ba shi ku fahimci magana ta tallafi tunda ana iya samun tallafi to sai tallafin corona miliyan bakwai sai an ga turo miki miliyan bakwai kuma ya tabbata ta hanyar bincike aka tabbatar da karai ko tallahi ne ba wani ya kuskura a kawon bai turo cikin naki sai ki zauna ki da miliyan guda misali miliyan nan guda duk sai ki yi mai yawanci mai dubu hamsin gwargwadon matsayin mutum da bukata sai mai dubu hamsin mai dubu dari mai dubu dari biyu mai dubu goma duk kira raba ce ba su saboda suna da hakke cikin dukiyar shi ne da yake magana kun ga wasu abubuwa ne da wasu na yi wasu ba su to muna kira ga waɗanda ba su yi su yi waɗanda ke yi kuma ya zama ƙarfafawa gare su ba su yi haini an kurabin maulabin abbas ya zo cikin buhari da muslim daga sahabi kurayb yantaccen bawan abdullahi dan abbas yake anna maimunata bint al-harisi radiyallahu anha lalle maimuna Binta haris Allah shi yadda da aikin su ita da mahaifinta akhbaratu ita maimuna dinnan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta ba shi labari cewa annaha a atakat walidatan ta yanta wata kuyanga walam ta'zinin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da za ta yanta kuyangar ba ta nemi izinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kusan ga ka'idan musulunci dukiyar mace ta mijinta ce kuma dukiyar mijinta ta mijinta ce wanda yake ka'idar musulunci duk abin da kin mallaka na to na mijinki mijinki na da dama yana da iko ya yi tasarrufi cikin dukiyar matukar babu ɓanna ciki misali kina ansa albashi shi bai aikin gwamnati kasuwancin da yake an samu matsala hada-hada da ka shigo shi ta bai shigo shi sai ke to yanzu duk wasu abubuwa da kin san kina yi da albashin ki sai ki hankura gaskiya albashin nan naki da shi za mu kama ta abinci to a matsayin aro ko kuma a'a sai ki ba aro ba lalura sai mun ka shiga ke ganta ki hankura in Allah ya gwada mini lalura gada muka cikin mun ka cikin ta albashin ki kamar yadda ki sani zan kama ba miki lalura ki sai ka ce to alhamdulillah wasu nawaye-nawaye da wanda iyayen ka aza miki cikin albashin sai ki gaya musu a hankula oga mai gida ya yi magana mai gida ya zo da bukata ce na kuna dariya eh haka ne ko eh ah, to iyayen ba su da a saurara na ji magana wata kuma na jin mai jin sautin ya ji murya zan maimaita abin da wasu ce a'a in iyayen ba su da ai su ma suna da hakkin su taimake su ilan su suka dauki nauyin ki hakki kai ga matsayin su suke ga musu to wani daman ka ga duk wata ina ba mahaifiyata naira dubu uku mahaifina naira dubu biyu akwai adashen da na shiga naira dubu goma shi na hankura da shiga adashen daman an ce lokaci kaza za mu ware adashin an yi magana bayan sallah babba to tun da magana zuwa ta zo na ba ku shiga adashin amma ina da da alfarma kuɗin nan ka san dubu talatin ne ko ba haka ba to dubu biyar nake so kai mai alfarma in ba mahaifiyata dubu uku mahaifina dubu biyu da misal ba su sai ce ba matsala sai ki ciko ga atm duk wata nisi alas ina faɗa ma sai ka tsaye da kano waɗannan dubu biyar in je in kai ma mahaifiyata uku in je in kai ma mahaifina dubu biyu wannan in ki kai wannan ke musulunci kuma ke karɓa sunanki na mace ta gari domin gashi nan ummuna maimuna binta haris allah ya ƙara mata yadda ta yanta wata koyon gatta ba ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sai kuskure ne amma kuma za ku ji so da yawa namiji ko da mace ta kuskure yana daga cikin siffar namiji na gari shi kuma in mace ta yi talallabiya ko ta yi kuskure ci kau da kai kina daga cikin siffar namiji na gari duk namiji ya ce in mace ta yi kuskure bi ya yi mata to har duniya ta da bai zama da mace shi yawon gida gida ya samu shi yi eh, ya abu mata kuma duk wanda zai fito in bai annaya ba wanda ya auren ita ko da nata hali na kwarai ita ko ta zo da nata sai a waye gari karamar kurciya kayan aure ya kai biyar kamar fitinar da muke fuskanta yau da matasan ba wata ɗaya macen da za a gani an rubuta a goshin ta rubuta salihatun akwai falma ya hajji akwai macen da aka rubuta ga goshin ta Allah da kai ne tun da haihuwar ta sai a rubuta salihatun a ce mace ta gari an rubuta to tun da ba a gani ba ko akwai aiki shi aure gaibi ne gaibi ne shi yasa in namiji zai aure sai ya aure abinda dai shari'a ka nema abu biyu ko uku na daya ya je zaɓi mutanen kirki salihan bayi suka liyarin yarga ga su duba mai ita su yi mai bincike gwargwado game da halinta su shi aura na biyu ya ba wa Allah zaɓi na uku ya aure ta don Allah da neman yarda Allah in aka samu wannan magana ta kaji kamar yadda kuma mata mu maza gaibi ne maza irin gujiya ne sai an kwarkwala a sannan kwarai haka ne duk haka al'amuran ka tafiya mu dawo karatu ta yanta wata koyan gasta wata nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi duk matsalar da kuka samu ga arzikin ku kuna ganin karya arzikin ku akwai alaka sai da kokarin hidda mazajen ku cikin harkar hada-hadar da abin da ka shigo ku wata haka take zuwa tana lalurinsa duk abin da ka shigo ta ba ta son miji ya sauko komi wannan abin yana cikin abin da ke jawo muku matsala da arziki barganin ke tara shanu ke tara tumaki ke tara ƙantar wuri billahi lafi ɗaya rana in ki kuskura kuka samu matsala da mijinki duka suna rushewa arzikinku tahiyar arzikinku da yaɗo ne yana da alaƙa da kyakkyawar mu'amala ku da mazajen rike alaka mai kyau da ku da mazajen yana sa arzikin ku ya haɓaka ni dai ban ce muku wani ba na ina zuwa ina zuwa ko yana guri na san matan da aka ganin masu arziki ne da yau da auren su yan mutu ina arziki na ko yana guri ka kuce da wani nake ko da wancan nake ban ce da wani nake ba cewa ni na sani gaibi ne na tsoya a jina bari maimaita na san matan da da ana kallon su masu arziki yau suka yi aure auren ya rabu suka rabu da mazajen yau sun dawo goro ko abin su na san matan da suke masu arziki da mazajen sun ka haɗe yau su ma sun haɗe ƙasa na san matan da suke da mazaje suna mugun zama da su da suna da arziki yau su ya kare kada yanzu in kina ya matsa baki na sai mace baki na ya faɗa su cewa ni na san su ke ma in ke san wasu alhamdulillah ke bar a jirgi hajiya kike gaskiya ne a wata uwa daga cikin iyayenmu hajiya adama ko ta yi wata magana ta ce to malam gaskiya akwai bambanci tsakanin mazan da da na yanzu ta ce mazan fita suna haɗuwa su taimaki mace da arzikinta ko yanzu hajiya ki hankuri akwai mazan da a haka amma waɗanda abbara gurbi sun yi yawa mun sani akwai kasa ya halaka nashi kuma yana son ya halaka na mace ita sai ce ba ta yadda to ai kun ga yanzu ya tashi daga suna ne na namiji ya ɗauki wata ɗabi'ar ta ka zage mai matsayi ne hmm. eh kuma a yi mata kishiya ba matsala ba ne amma ba da kayan ta ba a'a yana warawa yana zuwa cikin kayan masu da kayan ta da ke kai mata ka karo mata abu ke zama wannan bai dace ba abu ke zama tun da ƙari na haka su da kayan ka zakai eh da kayan ka zakai eh Allah ya sa mu gane to ni dai sakon da nake so in wada muku nan shine mace in za ta yin kyauta da kayanka sai ta nemi izinin miji shi ɗaya abin da na kasu a faɗa ne, kuna ji shi sa kun ka ga duk da malami za ki ba abu ba mijinki ya kai mai an huwa ni ga Allah a da shi na da nemi samu ɗan kuɗi dubu ɗari ka ga naka dubu goma ga naira dubu biyu dan Allah taimaka malam na nan makarantar a kai mai ka ce sa mina albarka kun manta makaranta ga akwai mata da ta bani kwalban man gyada ko kwalba da rabi ko kwalba biyu mijinta ce ya sanadiyar jefa makaranta ga kun mance kun mance makaranta ga an kai ina malama da ta san da kyaftin mijinta ya ba ta ba da kwalban mai biyu nan makaranta ga take an ka kawo mini sai na game da miji ni yi mai godiya na ce da gida na ina godiya wanda ta bani mai kwalba biyu haka ina tsara yana kwalba biyu ya ce ko ya ce kwarai ya ce to an ban sani ba ya ce Allah karfi na da sani da ya koma gida ya hau wuyarsa ya ce to da ke da malam na raba ki zuwa makaranta kun ga akwai matsala mu ko ɗaukar muka ba su da ciwo ko su suna ba malami don ko shi taimakon ka na haikar sai wani ciwo haikar to amma galibi a inda haka matsala ke ce a kai ma malam dubu biyu shi baki ba ya nashi shi ma taimaka mai kyauta ga miji yana ƙara soyayya ta hadu ta habu haka kawai mai gida ya dawo da gaji gida gida ya yi gida ya yi zuwa zuwa sai ka ce magana a gara sai ce to ni ki ci amma tsaya ki tiya in dai magana ta rubuta ta sai na a kake ne ki ci ba ita ta ba daman shi ta rubuta ta sai ai da nake ka sai baka dawo ba daman na sayo kuma cikin abina ne sarakata kuma ga naira ɗari ya ka ƙara ka ɗan samu wani abu ka sai kai kai da nuna karfi na rance da Allah ina jin ran nan in kun ka fara gida da dare sai ta biyan dare eh ku ta hira da shi ai shi shi man ya farka Allah ne man. ya ana ga tsaliha cikin unguwa a to gida ne ke tsaliha saboda ni alheri a ah, to ku tsaya ku ku yanzu ba ku san miji muku alheri duk wanda miji ya ɗauki wani alheri ya mata daɗi ta kansa banda abubuwan lalura suna daga cikin siffar miji na gari a saurara ya dinga yi wa mata ta kyauta lokaci bayan lokaci haka kawai wani alheri ya shigo shi banda wani lura gida na ci da sha da sutura da tokan wanki da waye waɗannan daman su wajibi ne su daman wajibi ne wanga nafila kyauta ta ta nafila yace ga waɗanga naira kaza na sai ki lalura waɗanga naki na ke na baki da ki shagalin ki ya kuma gani ba su da yawa ko ta Allah ka samu musani ya ya zo magana wasu ne hmm? ko yi magana inda madadi sai na nan kun ga ɗan tabe ku cikin ku a a ta ce Allah da ya shirya Allah ya sa mu gani eh yawwa to muna tarihi ummuna maimuna binti harisa ta ba shi ta ba kuraibu labari annaha ataqat walidatan ta yanta wata koyangarta walam tasta'zinin nabi ba ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam tasta'zinin nabiyya ko ba ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba falamma kana yawmuha da ranar girkin ta tazo ranar da manzon Allah yake wurin ta muna bi Allah allazi yazuru alaiha fihi ranar da yake kewayawa wurinta qalat sai ta ce a sha'arta ya rasulullah ba ga labari ya mun Allah anni a atakatu walidati na yanta ku yangata wanci ba sanar da kai ba to amma yanzu na sanar da kai wannan al'adar mace ce sai ai mata rangwani sai an kawo da kai gare ta kun gane duk wanda ya ce yayi wa mace hisabi na komi mai in ta yi kis yi mata kis billahi lazi zibar nan ci in dai mace ta wato matsalolin da muke fuskanta a nan mu maza mun rasa mai muku karatun tanima kamata namiji kamin ya kama mace gida ne ya kai makaranta yi sanwa aka ce mace sai ka kai makaranta karatu na mai bukatar kwas kwas ne na musamman sai ka je ka san ya ka mace kamar yadda ke san idan Allah ya ce zai yi wa mutum ya sabin komi ya yi ya halaka ko wallahi in na ya ce duk abin da mace ta yi sai mata ya sajin wallahi shi kuma sai ya halaka ta kuma zuma su zo son ko'in kana ji kana gani wata rana za ta ba daidai ba kai ma kanka haka ka san ba daidai na ta yi ba ka kawo da kai kuma kakka ɗauko magana ba matsar abin nan bai taɓa Allah da manzo ne in dai kai ina ya ka cutarwa ka jure ka kyale kai ka ba kai na hankawa ba ka shanye ka kyale ta amma in ka ce kis in ki in yi miki ni ruwan zafi miki kwata sai da sai na rama to wala ba ku zo koyar wannan magana ina yin ta da mazajenmu su san da wannan Allah ya sa magana ta yanta ku yangarta ba ta sanar da anan sallallahu alaihi wasallam ba daga baya take ce mishi ba ka da labari ba ka sani ba ah, ba ka sani ba na yanta koyan gata wanci ƙala haka ne sai annabi ya ce awa fa'al haka ki kamar mi kenan abin bai ji daɗi shi ba haka ki ba ki sanar da ni ba to amma kuma duk da ba ki sanar da ni ba ba mu za kun ga ya kawo da kai awa awa fa'al haka kika yi qalat na'am ce eh haka ne kuma ya bincike ta to da ta yanta ku ina ta yi da ita wa tabba sai ta mai labari ta ba labari qalat na'am qala amma innaki ha a kwalaki kana a'zamu la ajriki abin da ya waru ta ba labarin ta yanta ku yaganta amma kuma ta yanta ta kuma ta yi sadaka da ita a wani wuri to lehin biyu ne ba ta sanar da shi ba kun gane lehi na biyu ta yi sadakar inda bai dace ba inda ta ba da sadakar ba ne kamata ta yi sadakar ba to amma bai damu da laifin da ta yi mai shi sai ya damu da laifin inda ta yi sadaka ba ne yadda ce shin kun fahimci karatun nan kun ga nashi laifi ya kau da kai gare amma bari ya yi magana kyauta da ta yi wadda ba nan ta dace ba ya yi magana kanta sai ya game ce a ah, ko haka kika yi na. kala ta ce amma ki amma ki wanga kyauta da ke ta yan tafi yardarki lawa a tsaita ha a walaki da ke ba ce ta ga dangin uwarki yan uwan mahaifiyarki yan mahaifiyarki ko kuma ni ko ƙaunar mahaifiyarki da su kika ba kana a azama la'ajaruki da ya fi girma ga ladaki kenan sarkar ta yi tayi amma abinda aka nuna mata ga inda ya lada ina ya lada wurin dangin wa dangin mahaifiyarta da haka a musulunci dangin uba suna da ƙarfi ƙwarai ku kuma suna da nasu girma nasu ɓangare amma ba tallafi da taimako to ɓangaren yan uwanki mata uwanki mata musulunci na bukatar su taimaka musu misali kina da ƙaunar mahaifiyarki ga ƙaunar mahaifinki in za ki yin kyauta in lada ki so ta yi girma sai ki ba ƙaunar mahaifinki, in daga baya ki samu sai ki ba ƙaunar babanki ya sai taɓa ƙaunar babanki yan ta jiya ta yi miki wankan mallan mashaya mm. eh? eh ta yi miki wankan babban bargo to kuma kun su ci mutuncin nan ko amma dai ga ka'idar musulunci nan abin da ake so ku gano muhimmancin kyauta ga 'yan uwanka kuma ko cikin 'yan uwanka wanda ya fi muhimmanci shine ne dangin uwa eh su suka yi ƙarfi wajen ba su kyauta sannan sai dangin uwa bari buga muku wani misali ga musulunci kana da kalin kuma kana da ƙauna musulunci yanzu in ka samu abu za ka fara taimakawa musulunci sun ka fara taimaka ma ƙaunarka sama da kananka kun fahimta wanga ƙanan kana wanga kaunanka ta ba duk kusan suna da haƙƙi ba to musulunci sai ka in ka samu taimako ba da taimaka ma kaunan nan sannan kani kun san dalili saboda shi namiji na shina iya zuwa ko da gasari shi ga waskare ya ta shi ga aiki ya samu kusan da shi da kai ne amma ita wasga in ta shiga matsala to in dai ba kanta za ta basuwa ba babu yadda za ta yi shi ya samu musulunci ya yi lura da ɓangaren mata babin sosai ake tausaya mu amma kai ku ku ba ku tausar shari'a Allah in kana faɗan mai wa shari'a Allah gaba da gaba ya yi mata hito na hito mace ta ina cikin gatar da Allah ya muku wajen gado ba zalunta kuna an kai ba da an kace a baku rabin namiji duk abin da namiji ya samu da ɗan uwanki ne ke za ki tanye shi yanzu da za a ce kuna da ke da mutum uwa guda uban guda an zo an baki rabin abin da ya samu shi ku an baya kashi biyu in ki ce kashe naki zaki banda gobe sati biyu sati uku dawa zaki kice ya yi na taimaka mini wance ta za ta yi aure amma shi bai zuwa sai ce taimaka mini sai dai abin da ke ji daɗi kika yi jama'a muna tare to ana son ku tsaya cikin nasuwa ku fahimci da matsalar nan take mace in za ta yin kyauta sai da izinin miji sannan in za ta yin kyauta to ta lura da dangin mahaifiya sannan sai dangin mahaifinta wadda dangin mahaifiya sun yi ƙari amma yin kyauta ga dangin mahaifi shi ma yana da lada amma bai kai lada dangin mahaifiya ba shi ma namiji dangin mahaifiyarka ɓangaren tallafi da taimako sun fi bukata sama ga dangin mahaifinka sai dai ɗan akwai mata dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka mata ne dangin mahaifinka mata to sai ka raba biyu dangin mahaifiyarka mata ka ba su dangin mahaifinka mata ka ba su sama ga maza na dangin mahaifiyarka dangin mahaifinka maza eh amma yanzu inda za ka je yan uwan mahaifinka su ji ka shigo ka ba Eh, mata eh, abu su baka ba su ba wani tattaron ka zai da ce wata ta haɗa na ta ce ka ta gidansa shekarar jiya ka ba ta kaza eh? to ita ta bukata ta taimako ko ni da aka da lalura ta yi ka bukata taimako don kai ko da a akaran ai buduwa ka samu amma ita ba ta iya kuma ba wanda zai so a ce dangin ya ce ga can karuwa ta ba za ka so ba dan ka da zai maka dadi a ce ai wagga da kuma gani mai ɗakin nan ko magajiyan nan ai kauna mahaifin wani ta ba ka so ta shi yasa musulunci ka neman taimako bangaren ku yi hankuri ina kan tsawaita bayani wani lokaci ina iya kokarin kaina in rage bayani na kan zo in zauna makaratun ban sa in dogon bayani amma wata rana lalura haka ma bayan wani ba in ba a yi bayani ba bai gane ba Allah ya sa mu gani da haka kaice daga cikin ladabin tsarar da zumunta da ‘yan uwanka shine gabatar da kyauta zuwa gare su abin da iyayen maka yi in za a auren ‘yan uwa su kira ka ce kawo naka taimako sun kyauta mana abin nan da suka yi muna alheri ne amma inda dai matsala ta yankewa cewa kowa an azama mai kaza wannan ita ce matsala a ce kowa sai ya ba da dubu biyu amma a bar shi kowa gwargwadon ƙarfi ne ya kawo amma in an haɗa mutum ya yi ƙwanji, yana da hali a ce sai wanci don Allah ya akwai damar da za ki ƙara abin da kiɗan ƙara wannan ana iya lura da ƙarin na alheri ne gare ka in akwai hali in babu ke mata bayani cewa ma maki sani ba shekaran jiya abin da ya faru mai gidan ya yi hadarin mota wallahi ko da ya hadarin nan ya biya bai da cikin akawun ne, bai da kofifi wallahi yan kudin nan ko ko kuɗi na sai na aro wallahi ne na ɗauki larura sai duk larura da ke an yi asibiti saboda haka abin da ya rage mini cikin ɗan abin da ka shigo ni kaza na ɗaya rage shi yasa kika na bai kaza ke faɗi gaskiya na san wance mutum ne kita yasa ai za a wurin wance dubu biyar kin bai nan ki ba he ki asir ki ce wallahi ban da wata manuwa mama wallahi ban da yanzu ban da na kun gane ku to da haka waɗannan su ne bayani ake so bayani mai kyau wanda za a gamsar da iyayenka shige za yi Allah ya samu dace na san za ku so ku tambayoyi ku ba su bayan mun gama karatu ku yi akan wannan matsalar na shidda muqabalatul qati'ati bis silati fuskantar yanke zumunta da ‘yan uwanka ka yi da kai sai ka fuskance su da sadar da zumunta wasai ya asi fuskantar danginka da mummunan da suka yi maka bil hasanati da kyakkyawa wallahi wani ɗan uwanka ne sai dai ka ji sirri ne ga waɗanda ya haɗu da su a titi amma kai zai iya faɗa maka kuma wani ɗan uwanka ne yana da amma kullum nuna maka kai bai da to duk ba matsala ta ba taimaka mai bashi shi abin da ganin ya yi tanadi don shi ya samu kyaliki Allah ya ce wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum Allah yana siffanta mutanen kwarai yace su ne waɗanda yasiluna ma amara Allah bihi an yusal suke sadar da abinda Allah ya umurni a sadar da shi na zumunta suna sadar da zumunta akwai kuma zumuntar da in kana son ta yi sayanta za ka yi yi hajiya akwai zumuntar da in kana son a yi zumunci sai ka ba da kuɗi sannan a sai ma a yi a akwai da za ka yi za ba su zuwa ilifki hada rantsuwa ta yi sai ki ɗauki dubu goma ki aika masa waɗanda kyauta ki ba sannan ga naira dubu da ɗari biyar a sai a sai abu a ya hisar mata abin nan ka fara rantsuwa yanzu kina ganin ta gidanki ka yi zaune kuma yi nan a yi take kewa saboda ke ba ta kuɗi an zauna lafiya wani ɗan uwanka ne matuƙar ba ka ba shi kuɗi ba ku shi sai ka biyo kana wani ƙaba kasa iya sai sai sai aikin banza aikin banza ka gane ni da ni da shi uwanmu guda mu guda sai da ya shi ya saki nuno na ansa amma ka ganai duk ko zanga da haikai. billahi allazi la ilaha illa wa yanzu aka gidana jiya da yunwa mun ka kwana sannan yanzu gida gidana babu wanda ya karya amma kallon shi ga gani ya yi dubul ya yi jawur ba jama'a ya yi ta ɓace ka to la'ala baka sani ba duk da kun san yanzu kwana da yunwa ba wai wani aiki na ba ya zama kwama Allah ba ko nina ba kwana da yunwa ne wani iya samu yanzu ya ci abincin rana ba to in ya samu na yanzu yana tsalle amma kilan kuma ku sani kuna labari ku wallahi yanzu haka ake shi yasa yana cikin abin da nake so ku lura kun ga yanzu makarantar nan kwatatin makarantar gana mutu wasu na son su taho ba su da halin da za su tahowa wani kilan kudin makaranta abbeda wani kaza abbeda wani kuma abin da zai lalura bai da wani bai cikin yanayi dole shi hankali don muna labari ya sa kwa yanzu da kudin makaranta ce na kai wanda ya samu ya kawo an kai magana a rubuta na ce ba sai a rubuta ba in kana da kasa in ba ka sai ka zaman ka taho makaranta wanda duk bai da kusa ya taho makaranta fito shi saurari karatu in ba ka da Allah ya baka muku ya karo muna Allah ya sa muka sannan wa ya saurara bahun suna jin tsoron ubangijinsu rawar Bukhari an abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala laysa alwasilu bil mukafi annabi yace ba shine sadar da zamunta ba da yin sakayya da ramuwa kuna ji jama'a ba tare da zumunta ba ne hakikanin tare da zumunta ba shi ne tare da zumunta ba ramuwa wancan na zuwa gidana hey shekaran je yabbo Allah ganan take nan ta yi na ga bari in tashi in taima in mata yi ne za ki teki mata bikin tare da zumunta ke ban komawa gidanki tun ran da na haihu ki to ganin biki ga ba ki dawo gidan ga ba amma ni mayawa da mai gidanki ta kai kaza ni ke ka yawa hanya to ke gani ba sadar zumunta ma wannan ba a cikin sadar zumunta amma sai biki kai ba ta zuwa inda kike ta inda kike to amma wani lokaci mu maza muna da nama ne sai ka jawo ta cewa ana ina son kai ne gidan wancan in mata yini sai ta ce yini tun an yi wata kaza ban koma ganin wancan gidan gaba to bai kamata ba kai da ka shigo ciki ta ce kai ta da uwarta kai ta da uwarta ce kawai Allah ya samu dace walakin alwafil abinda ake ce masarar da zumunta allazi idza qudi arrahimuhu shine wanda in zumunta su ta yanke dan uwa ne wa salaha kokarin yake ya sadar da ita ta hanyar ba ta zuwa inda kike kike inda take ta hanyar ba ka zuwa inda kike kake inda kike wani ya yi magana ya ce ya kamata a dinga soya akalar karatun nan na cika magana da mata ɗai ni ce lura da su a gabana ya ce tuzi Allah a zan maganan maza saboda su sai su ga kuma mata na kuma saurari to dan uwanka da bai zuwa inda kake kasa inda shi sai ka ji wani ya ce shi ya rinka da Allah bai bai dan uwa ne tun da shi a babba ba a hakan alaji mai gida ko kai abba in ya hutsance bi abinka jayo shi akwai wanda na gani kanin ne na in ya gida sai cikin kanin da mai gida barka da aiki sai ya gani kanin ma kanin na ƙozo ya gida sai ce lahiya lau ya ƙoƙari ya iyalinka sai ce lahiya lau ciki shi na wani ƙaba yana abubuwa ba ko bai da ko titi wanga shi adda amma kuma shi ka shi shiwon shi ka cikin mai gida sai ce akwai matsala ne sai ce a babba wanda ya taya gari bai da ko titi ya akwai matsala sai ce to ɗari biyar na yi sai ce a ah, kawo ko ta dai sai su ga naira biyu sai ce a ah, to ka yi ka kyauta Allah shi ma albarka kanawa eh. sai kuma fita da shi shi Allah ya taimaka yadda kuma kanin nena wani na gaya mai ce wallahi kanne ne sai ya bi su gida-gida ziyara gidajensu amma in dai su da zasu kawo mai ziyara gida ne Allah ya ba su ya ce wallahi ka gane ni sai na ji su gida gida ina gaishe su ya ce gidansu ya tsaya ɗayan su ceto shi musu goma na arziki kuma su ceto su gaisa su ceto ina gaida iyayen shi gaba wani lokaci ya ce yakan sa aika a kirawo su matan su bai shiga gidan bai shi sai ya tsaya nan bakin garka sai ce ma wance da wance to ga na to in gaishe su sun san ka to ce na kwanan ku sa bayan lahiyar an tashi lahiyar lahiyar ya yi don Allah ka wani magana irin abin da ya kai mana ginin gaba mutum da ciki za a yi magana amma kawai hankali ba yanzu ba zan yi magana amma ba saboda ya ji na to gida ne in ni magana ta ga kun kawo kare shi zan yi mai magana can daga ba sai shi magana abubuwan sai an yi hankali Allah ba mu ikon kiyaye warawa muslimin an abi hurairah radiyallahu an anna anna rajulan qal wani mutum ya ce ya rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yasi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya wani dan uwa ne ya kai ƙara dan uwa ne barkici daidai matsalar dan uwanki daidai matsalar yakuwarki ga wani ya kai ƙara dan uwa ne da irin matsalar nan Wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya je inda annabi ya ce inna li qaraba ina da dangi ina da yan uwa yan wannan nau asiluhum ina sadar da zumunta ta da su amma wa ya kaba uni suna yankewa da ni wa asilu ilaihim ina kyautata musu wa yusiuna ilayya suna muna namin wa ahalumu anhum ina hankuri da juriya akan mummunan abin da suka yi mini amma wa yajhaluna alayya suna mai aikin jahilci ne aikin jahilci ka tai cikin waɗanda ba su san ɗan uwanka kana ɓaci ne in ɗan siyasa ne in yana apc sai ka ce wurin npdp mazaunin npdp da ni da a ci afuwa ah, ga mutum ka sai ci wani wanga maki allah dan wana wanga amma ai wanga bai da abisa ai wanga aduwul la'ila wallahi akwai wata kalma da na haɗu da wani ɗan uwan wani mutum a makabarta na haɗu da shi na cewa ne ya hankuri na ji dan abin da ya faru wannan dai ba komai bane wallahi kalmar da ya furta mu wannan dan uwan nashi har yanzu ina jin daga kunne na ni to Allah ya sauka yanzu jama'a yayi munin duk abin da ya hada kan uwan ka a ce in liman na in ya shiga gaba ya bada sallah sai ka ce baka biya ce akwai munin da kai wannan to kai baka bi dan uwanka sallah ba haka sai bi shi duk matsalar ko da kai da shi ka barka wai abu ko kuwa gida amma ba masallaci ba da zarar ya zo ya zai ba da sallah kawai wannan ka ba da labarin shi kuma dan uwa ne kai ba ma shi ya faɗa min ba wallahi ɗan uwan wannan mutumin mamun masallaci sun ka ce don Allah wani ka yi ma ɗan uwan wani magana mu dai da an masallaci gaba mu jin daɗin abin da suka wani ɗan uwan da zarar an ga cewa wani zai ba da sallah ya shiga gaba wallahi mutumin na hituwa ɗaya zai yi masallaci shi ba takalma ne shi wani wuri na ce to ai matsalar da ku ku yi mai siya ya waɗa mai ba ku jin abin da ya kai maɗan uwan ba Allah masu wannan ɗabi'a su daina wa ya jahaluna alai suna min aikin jahilci faƙala to ga shawarar da manzan Allah ya aza mutumin kina da irin wannan matsalar ƙilan sai annabi ya ce in kunta kama kulta idan ka kasance kamar yadda ka faɗa haka ne da kai da dan uwanka haka kuke to ka ci gaba da kyautata mu ka ci gaba da tare da zumunta da shi ka ci gaba da mai alheri faka annama tusabbuhumul malla kamar kana zuba masa wani haɓɓi ne mai zahi an gane wato kamar tubi'imur ramadu harri kamar kana shi yaki mai zahi ko haɓɓi mai zahi na haka samai ga baki alherin da haka ne jama'a kun ji dan uwanka na muna na makana mai kyautatawa kuma ya ci gaba da yi to kamar ka tsoko haƙƙi ne za na kana bashi kalin shi shi zai shi ba ba kai ba wal ma'ana abinda aka nuni annaka bi kasrati ihsanika ilayhim lalle kai da yawan kyautatawa ka ga 'yan uwanka kun gane ku bi kasrati ihsani ilayhim ka gane ku ta haƙiruhun fi an fusiyin sai ka wato ka wulaƙanta su ga kawunansu ɗan wanka na ne mamuni akwai wani da aka ban labari shi ma ɗan uwa nai ɗan uwan na zaune wata mazaunar ta duk makiyashi na inda ba wasu ne sai ya wuce fiye ga ɗan uwan zaune nan yana wucewa sai fiye yi rawun sai ya dawo yana zuwa fiye fiye gaisa sannan ku yawa sannu sannu sannu sai ce ah, ya kai mutumin ba mu haɗu ba sai ce dawa ba ba ka da shi ba ta ce ba ta wani siya ya ce shigo mota mutu ya ce wa ya ce ni ka shiga wa gamu wala ban shiga mota ya ce to ba ta hoka shiya ya ce ban zuwa ce ba ta hoka shiya ba mutum na ta hoka shiya sai rufe hannu ne sun ga koma can cikin kwarkwada sai dunkula mai goma na arziki ya yi mai dan uwan nan da ya dawo mazaunan nan sai shi aikin banza duk inda ka ga ya kiran lalura a gare da ni bai shiga lalurar ne ya koya bi ne ya jama'a lalurorin nan sai addu'a Allah shi yayi mana Allah shi kuran yi mana yace kuma wala yazalu ma aka min Allah zahiru wani mai taimako ba zai guce ba tare da kai daga wurin Allah ma dunka ala zalika mutukar kana wa gada biya duk wanda yan uwa ne ka muna namu yana kyautata musu yan uwa ne da arziki suna koyewa sun to su shanye nashi to Allah zai ci gaba da taimako ne Allah ba zai bari ya da ba jiya na muku wa magana na ce muku duk wanda a zarumi wajen shiga lalura yan uwa Allah ba zai bari ya faɗi kasa ba sai Allah ya mai ruwa tsaki cikin lalura duk abin da yake yi sai Allah ya shiga tsakanin shi sai Allah ya kawo mai dauki shi yasa cikin dangin ku duk wanda ka kulawa da harkar ɗan uwa ko na tashi na yan uwa sai ce a to gida ne ayi duk wata lalura ce a to ayi komai tsaurin ta zai dan tsaurin ta shi to shi ya yi arziki ya yi arziki kuma bai a ƙasa Allah bai baki amma duk wanda kaga wai yana zuwa yana ɓace yan uwa ne yan uwa ne sun aza mai wahalce wahalce nauye nauyen su duk wanda za ta aure shi kai mata kayan ɗaki shi to tsaya wacce ka mata kalla ce ka mata kayan ɗaki don ba su da hali ubanta bai da hali uwarta ba ta da hali kai ad da hali to me in ka taimake ta ka taimake uwarka to wanda ka wada ka taimake uwarka ku dinga kushe irin wa'annan mutane in sun ka to muku da magana Allah ya sa mu gani ladabi na shidda shi ma na sannan kuna son kusa wani abu amma sai mun gama karatu ladabi na shidda birrul khalati wasilatuha sadar da zumuntakka ta hanyar kyautata ma kaunan mahaifiyarka ko yan mahaifiyarka ka riki kaunan mahaifiyarka ko yan mahaifiyarka kamar mahaifiyarka imam al-buhari ya rawaito hadisi daga barra'u bin azib Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhalat kaunan mahaifiya koyan ya uwan mahaifiya dai ko bi manzilatul ummi daidai take da uwa kenan yaushe idan uwa ba ta nan in uwa ba ta nan to ita mara uwa ta amma in uwan na nan uwa na nan ga kujerarsa ita ko tana nan ga kujerarsa ta kaunar uwa ka ci gaba da kyautata musu akwai wani yaro shekaran jiya yana bani labari muna tafiya da shi zuwa wani ƙauye sai ya gaya na ce malam ka san ƙauye kaza na ce ina dai jin labari ya ce wallahi ka ganin na taɓa zuwa daga argungun kwasa masu sai ƙauyen na ce ni ka ta yi ya ce wallahi cewa an ka akwai wata wadda a ƙauna babanmu tana ƙauyen nan kuma ƙauyen mota ba ta zuwa ya ce wallahi malam ma ɗin da na hawaye ya kasan ni ce wallahi na kai ƙauyen nan ya ce wallahi sai da ya ta kawai na ya ga kauna baba ne ya yi masa goma na arziki ya dawo da ya ce ma baba ne ai ya ta kawai sai da baba ya ce kaya haka ina haka ya zuwa wannan kawai ya ce wallahi sai da ya ta kawai na yaro ne dan karami sai kai mamaki Allah ya taimake shi kai ya kaunan mahaifinka yan mahaifinka duk inda kake yan uwanka kai kokari ka je ka tare da su mutakka da su ba maganar nisa komi nisan wurin ka je sai in akwai wata fitina wannan area ta in akwai fitina wannan area sai ka ce ta je ta samu number masu pos eh masu yin pos ta samu namban su na akawun ɗansu sai ta turo sai ka dinga tura mata ɗan abin da ya samu tana da nuna yanzu allah ya kawo mana sauƙi na abubuwa ko mutum bai da akawun masu yin pos ɗin nan sai a ba kuɗi sai ka tallawa da abin da aka yi in wannan bai samu ba sai ka sai kati na naira dubu sai ka tura ta sai sai ɗari takwas ko ɗari tara kuɗin nan da sai sai mata amfani babu da yadda za a cewa babu hanyar taimakon Allah ya taimake mu na bakwai ta jannabul khalwa bil ajnabiyya wato nisantar keɓanta da ƴan uwa muka ce ta tajannabul halwa bil ajnabiya nisantar kefanta da ɗan'uwarka a janabiyarka wagga matsalar jama'a muna fuskantar ta wani lokaci in mutum na da mace tana nuna mai irin hudar da tsakani da fa uwa ta yi wadda ba mu harrama ta ba sai a yi ta jidani ko ba haka ba tun da wata ƴan uwan mu sun tawa da ba muharrama ba sai ta zo cikin gida sai ta ke ja mana da nan ita mai mai zumunci kuma zumuncin gari ce ku yi wa akwai halaccin aure tsakanin don Allah ƴan uwa mata ku yi hankali ku bari haka ku fahimta tun da ka san akwai halatta ke sa akwai halatta aure tsakanin ku da ke da shi to in ki taho har yanzu haramcin nan wannan nan halittar aurenki na nan tun da akwai halittar aure to bari ku zauna da mata sai duk magana da za a yi amma sai ce ke jike sake baki kire mun wani kuma ga tauba shi yawa kenan ke tashi ba muri kaza magana a garan da shi ba ki jinta ta ce ko ba dan uwa ba haka na ba sai ce haka dan na ya uwa a dari kai kai kai ai ba ba haka da ba a sani ba ko sai yanzu mun sani kuma wallahi to ba sai na sai komi shi shigi eh sai ko miji suki kina tare da ke da miji kuna taya sai ta ce sai kai magana a ga kowa ne kuna ko son yi magana da kai sai ta ce to wancan dan jaye mana mai magana ta yi magana sai ta ce to dan eh, jaye mana mai magana da inda ake sai uwa ta ya uwarka amma ya halatta ka aure ta don haka ai magana tare da ni ya ce tsananin kishin ta yayi yawa ko kama abinda aka faɗi in mata mace ta ce wurin malami ta ce tana son ta ganai sai ce to a gane gaban mata sai sai a ce kishin mata ne ya ɓaci sun taimaki mijin sun taimakai abin nan da suka yi mai taimako ne sun kai don wata haɗa kayan zafi wallahi duk ya ido biyu da wata ya halaka to amma gaban ta in ta gari na ta tana wani abu da ba daidai ba ta ce da kita full stop full stop ba mai ta kawo ki wata magana ki tore ita yi magana ta kawo ki kai wani tsaya ta halin da ita ke yi magana ta kawo ki ko ku saboda a saka masa birki wallahi bari muka misali wata yar jarida ce shekaran jiya ta zo makaranta yar jarida ta zo makaranta tana son ta tattauna da ni ta hira da ni to irin yar sautin magana yake na rantse da Allah biyu yaran da annan hankalin su sai koma wurin ta ta zo da gyale tun da su kun san babu ruwan su ba lalle na yi ta ta in sun gara ma su yi masu gara ba to irin yadda saka magana da irin kada harshe shi ko dan jarida wuri ne harshe ne shine jari shi wannan kaririya harshen shi a jari shi ko kai awa babu ruwan su sun zo su yi gida da kai kuma in baka ba su haɗin kai ba su ce kaza da yawa faru sun ce don su tattauna da kai amma ka ƙi ka yadda alama da ka nuna kenan baka da gaskiya wallahi tana magana da ni yaran gaba ɗaya hankalin su ya dawo tana ce su abin da za a yi yanzu tun ga nan barki na samu sai ki tafi in nan nan zan kira ki sai mu tattauna kan matsala ta ce ku ba matsala na tsari ɗan abin da naka iya yi na tafiya an saboda yaran na ɗaukar taku to wanda koko tare suke da malam to ina ruwan yaro yaro na ya kuma gida kice ke mama na ga matan malam ya sato makaranta ta ce a ta ce da gele ta ce to lama ma kai ta ta ce to mama ke ga wata kai nan tana wani daga gida tana wani kaza ke ga sunan malam ya baci Allah ya samu gadi to ko jiya shekaran jiya kuma akwai wani da ya sake wani dan jarida shi ma ya kira yace kuma akwai kuma wata mace ta ita kuma daga wani kuma gidan rediyo kuma ita ma tana son kuma mu magana na ce to ya gaya mata dan bari inda shi za mu yi magana haka aka yanzu misali irin su wannan hajiya yan wali ai kun ga da yake su suna shigowa cikin ana harka addini da su in mun zo da mu da su sai mu zauna kamar uwaye ana tattauna babu wasu abu na na duniyanci ko na wani abu da ka iya ɗaukar hankali a ce ga wata matsala to wani abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mu lura da su A ajanabi ya dai ya uwa ta tajannabul khalwa rashin to nan ina so in ji hankalinku karatun gara ku an kai shi ba a shi da mazan ku ba sai hukun bi a hankali tunda wani da uwa sai bai sani ba ita ba su sani ba sai an lura da su rashin keɓanta da ƙyaƙuwa da ajinabiya shin wai kun gane uwa ajinabiya malama amina wa ƙyaƙuwa ajinabiya wadda aure ya halatta tsakaninta da mijinki kamar ɗanwa da ɗanƙani yawwa alhamdulillah to sai a ce ma wai ɗan bakin rai bakin na haga na sai hina wani baki kiran da rai tun da bai san dangi mun wai kamar suna to da kai ni wallahi da yawa sai yan sai ta ganin lahinka illa lura ta samu ce kai a za a yi kaza duk da ka san ka ustazancin ka yi ma yawa Allah musafa hati ha ko yin musafaha da ita yanzu an waye gari ba kamar yanzu misalin ga sawadi dan wa dan kare mata sai ai musafaha wai zumunci na akai a sana'a ziyaratul arham musamman in an yi wani haduwa ta ziyara taron yan uwa ya tashi wata na zawa ah, ne har ya kana kan wani masu masu wanan mu wata matar ce ne na kuma ga mata sai ke ce mai wane na uwa rabin rai yaya na ko ta waya irin maganganun da za ka ji ana yi tsakanin ya uwa da akwai halittar aure bai yi ba bai dace bai dace mata kana da dama ta yi magana cituwa ne ka yi hankuri ka san mu mata muna da kishi wannan ya halatta ka aure ta irin waɗannan maganganun da take ya kamata ka saka mata birki ta rage musu to wani wani bai gane ba sai a sa wahala in bayan annaba ma auren ki shi mutu Allah ya sa mu gane Allah ya ce wa kullil mu'minati ka ce ga mu'minai mata ya gududuna min absarihinna su runtse daga gannansu wa Furuja hunna su kiyaye al'aurorinsu al'aurorin su Zina ta hunna kada su bayyanar da adonsu illa ma min ha sai abin da ya bayyana na ado kun gane abin da ya bayyana na ado wani adonki ya bayyana ba bisa ga ya sanin ki ba ke sa wata atamwa mai tsada ke sa hijabi ke lullube hijabi mai jan kasa can sai hijabi ya dan ɗaji sai an ga zanen atamwa to ke ga wani ai illa ma zahara min hali eh illa ma zahara min hali wal yadri haka ne wal yadri min bi humrihinna ala jubihinna su yi bugu ma'ana su sanya akan sasannin su da hijabayensu su da manyan suturar su wala ta hunna kada su bayyana da adon su to ga muharraman za a faɗi sai ku jiya waɗannan in ba su ki su bari illa li bu'ulatihinna eh illa ni zuwa ya bu'ula tahinna eh sai miji miji babu laihi ki bayyana mai adonki to sai aka samu matsala yau ba awa miji kwalle sai da yanzu ana waje mu ma muna taba mu ma muna ɗanin yin namu in ga mun yi wanka mun walla mun kare ta to waje mun kai ita kuma ta ce ta ja tutura ta yaji tun da ran da take ba ta sa mata kayan ba kun ga ko muna da namu ne Me yiwa a ce ba ka ga iyalinka sai waje bai dace su ma na gidan suna son su gani Allah ya mu gani sai ga mazajensu au a ba ihinna ko kuma mi su Dan ke sa jan da jan menene duk abin da shari'a kwalliyar sa halatta ki in ki sa niqabin kina zuwa gidanku sai ki dage wannan niqabin ki ce baba yana kwana kuma ki murmushi ki baba yana kwana ki laya lawan in kane ne na nan ki baba yana kwana in wane na nan kawo yana kwana ki dariya ki saki kwalle ki ba wanda ya hana ki don ba su auren ki to amma ɗayan su wa kina jiwa ga yayawa ne ɗansu suke ɗan tsoron yayawa ne na kwana kuna mu ce musulunci jama'a eh da za ta ce wani irin abu ne shi ba don wani da zaki so sai ce eh, addini ki na ai ba a yanzu bai cikin wani da shari'a ta ce ke gani za akwai halatta aure tsakanin mu da shi ta ce kai yare da addini irin na ta ya ɓata malam nasir ya ya ya ya lalata ta yare yarinyar ya tsaga mata karatu kun san akwai wanda ya yi magana ce don Allah karatun da muka muku yi yawa ya Allah a rage mun karatun a ce ana wa mata tafsiri tafsiri abin da mata tafsiri gaskiya ya yi yawa a rage mun karatu ya yi yawa na ce to ai kuma za ba ku son karatu da kuna so sai mu ku ba ku so yanzu duk garin ga kace majalisin da aka karatu daga magarba zuwa ishayi ba za ka samu matan da kuka samu haka ba ba ka samu ne majalisi na karatun maza ba su zuwa ba su da wurin barkata da shiririta Da haka nan gaba za a waye gari ma da ta ƙur'ani mata malaman islamiyya mata shi ma wani yamin kwamfilai ce wani mista mata suka yi wa islamiyya duk cewa ah, su sun ka karatu da za ka zo ka zo da kai da mata kayan ko interview sai ce sai kai baka ci ba kaga dole ita za a ɗauka tunda ilimi maza sun yi sakaci da ilimi duk sun ba da lokacin su wurin shiririta mutum da an yi la'asar kankamni ya yi kai ta wurin kwallo awa uku tun karye hudu da rabi sai bakwai awa biyu da naji kana can kana kallon ka kuma a gama ba a dawo gardama kwallon da an kai daman sun daga can ilin kwallon gardama na aka daman ni na faɗa ma na ce ma wanda zai sa raga amma ka san ba dan da ya yi ma wani kaza ba da bai isa kada ka raga ba to amma ni ko kasa haka wahalta ake an yi jiga-jiga an yi zuwa-zuwa ba a yi magariba cikin lokaci ba kuma sannan a zo ba a yi magariba kuma an dawo mazauni an dawo madatsa da zafin da zila ila hannawa ina kaya maka gobe sai kun kwashi kashin azami ya ce wallahi ba ku yi kama billahi da zima ku nan za a kare ta aita gardama ya gadon jamuna tare da malam suleiman sab da magariba na cikalla rigingimun yaran nan yanzu waɗannan yaran su ne ake tunanin su da muke addini wanda rayuwa sai da ya karatu ya da taimaki addini da haka har da ƙura'anin sun bar muku nan da shekara biyu da ƙarfin Allah shekara biyu sai ka ji mana da mahadatta ƙura'ani makaranta ba a kuma goron samu an bani labarin wasu mata guda biyu an ce su hadarci ƙur'ani su ma na ce da Allah muna gayyata su musabaka da zamu yi nan gaba su taho kun san na ta an taɓa cewa wata mace ta hadarci ni nace ta to abin ne ya buwaya ba ta kiyana su mazajen ne ba su gane ba wani na mata ta ta sauka sai ya kawo ta makarantar ta ya ce mina malam ni ce na kaga ta nan Mahadar Tiyata. na ce Mahadar Tiyata ce kwarai bai wuce sati biyu ba an kai musu bikin sauka na ce a ke kuma, a ba ta dai sauka na ce mai mu yanzu wurin mu wakka yan nosirita ya ce to malam kenan kana ne ba ku ɗauka ta malama nace ba ta isa ba ta shigo makarantar in haɗa ta da ɗalibanmu in ta yi su karatu zan ɗauka ta malama a yana jin ta yi sauwa guda da ta yi ido biyu da su hajji zali su malama hawa su sai su ce a a a a a a ina ba ku ganewa mata girman ka ya hausa wai ko wace tinka ta bude islamiyya wai a ce mata malama sai zuwa karatu shi yasa waɗanda ka sajjan in yi magana da su sai an masu ƙarya su ce wai ɗan ɗan ajin su nake ni ina da ɗalibar ta haiki karatu wallahi ina da ɗalibar da sai ta gurza miki karatu ta yi miki karatu duk karatun da ta wanke wallahi ta yi miki na gaya muku akwai wani yaro matashi yana ji da ya yi karatu na ce mai kai ɗin nan wala ina aika ka inda ɗaliba ta mace ta ma karatu ainihin yaro ya shiru wai yana ganin da rabe ya yi tuko da ina ya ce zari ya ce na ce wala yawan karatu na ka yana da mace ɗaliba wadda za ta ma karatu kuma billahi labi shekara goma ba ka aikin mata da karatu ya yi mui ta jama'a da haka kokarin da kuka ku ci gaba ku yi hankuri in ka yi hankuri da malamin ka aka rene ka nan gaba da ƙarhin Allah ko muna da rai ko ba mu da rai ku ne malaman kuma sannan in ku rike wurin sai ku rike da kyau babu matsala amma ba kai karatu ba ana cewa malami duk da mu ma ɗaliban muke alhamdulillah Allah shi mana jagora aw aba'ihinna ko iyayensu duk neman tafsirin ayat aw aba'i bu'ulatuhinna haka ne bu'ulatuhinna ku bu'ulatuhinna ko iyayen wato mazajensu ko aw abana'ihinna ko su. duk ana faɗa mana da waɗanda an muharramai ko au abana hinna ko ɗiyan mazajensu duk wanda ya auri babanka duk matar ta auri babanka ta zama uwaka in eh, ta ɗaya ta rage duniya ba ka aurenta uwaka ce shi yasa kullum muke kira ga iyaye maza da Allah su dinga gudu ma uwarsu ɗiyansu uwa kwarai bai yiwa ka sai ka fiɗi ballaga san mace ka je ka auro ma ka auro ta sai ɗiyanka nan gaba a yi ta shishi ta ci ga uwarku ita ma sai ta bigi ƙarfi ta ce ko ba ka so uwar ka ke don na aure uban ka. to yasa aka so shi ma namiji ya bar kallon kyalkyali da Allah ya dan tsaya ya kalli wacce ta zai aura wadda za ta zama uwar ɗiya ne don kannan gaba uwar ɗiya ne ta ji cikakken shi sai mi gaba eh ko hada nan gaba ido na sun dauki eh aw ikhwanihin ko yan uwansu kannai ko yannai ko kuma ɗiyan yan uwansu ɗiyan kannansu ko ɗiyan yannansu ko ɗiyan yan akhawatihin na ɗiyan yan uwansu mata ko kuma matayensu kun gane mace ya uwarki ai mun sha magana ba wanda ya hana ki sha kwalliyarki kina zuwa gidan biki inda zuwa kuwa ku mata na an sa ka'ida duk wanda a cikin gidan nan namiji bai a gidan nan kina zuwa gidan nan sai ki zage hijabin ki yarki ke to a ce a a har da ku da an malamai ke kwarai ku kallon ne da kyau ki gani amma ku wani ya kiyo kwarai ya iya kiyo kuma ke ga tsinkin da ya min ba wanda ya hana ki mata na yan uwanki amma da ke ga awa da ɗauko waya a ce to bari a yi sarfi sai ki ce to a uzu billahi ko tsayan da hijabi ba wani sarfi ba hijabi amma yanzu ga kuna duk wayoyin da suka suke da salfi na kun ta sai gidajen biki an yi dauke dauke hotuna wanda bai kamata a dauki hoton ba tun da hoton ana iya kai waya wurin gyara tana iya shahewa in ta shahi sai an kai wurin gyara in an kai wurin gyara su za su haska ta su yi ayada ta sai ta bude in ta bude ya ga damar duk hoton nan sai ya dauki in ya dauke wannan hoton naki sai ya samu wani tsohon saurayin ki hoto ne sai shi haɗa sai shi aza ga facebook sai ce ana garba soyayya mijin kina ganin sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un auren ki ya mutu ko bai mutu ba to amma ba ku jin magana salfi din nan kai kuke ba ku tunani kuma ba ku da fitar kwari kuma hotunan na nan cikin wayar bai dace ana cewa za a yi salfi sai ce to za a yi salfi eh to bari da kai hijabi ni kan ba ɗauka hoto na ban da hijabi ko za a bidiyo yanzu duk masu bidiyo da masu sauka hoton da tsayara su gani wallahi shi muka jin takaici in za a hidimomi na bikin aure masu nan ga gada yanzu in sun ga sai haka su da su zo su zage a yi wani abu haka a yi wani abubuwan da mijinki ɗaya kamata kuma abin ta kai cewa da waɗanda sun kai karatu Allah ya mu gane me gaba mu taimatai mu gaba aulisa ihinna aw ma malakat aymanuhunna ko abin da damar su ta mallaka na koyangin ku ko aw tabi'ina ghayr ulil irba eh aw tabi'ina ghayr ulil irba ko ofaji da cijai da cijan da shawa ta hita garai in dai ya ganci haka ba hijabi eh, da cije ne tukutukut ya tsuwa shawa ma ta hita zuciya ta yi to dai ya ganci babu hijabi wannan babu matsala auni aw tifil allazina lam yazharu ala auratin nisa ko kananan yaren da ba su iya bayyana al'auran mace an ce gwajin da za a yi shine a tambaye gidan nan mace nawa akwai sai ce uku dawa dawa sai ce da wata yan fara da wata yan baka da wata doguwa sai ce to kaka sake shiga gidan ne amma yanzu duk masu yi muku aiki da yaren gida da waye haka suka zuwa cikin gida su banku wanda kuke zaune ba zane ga gaba kina ce ma yaro do komin ka zance mai komin kaza wani lokaci le zazzanin ki ma sai ka faɗi sai ga yaron na mata wani ya sa kallo haka saboda ya san ni haka ne ya kamata ku dinga lura da irin yaran da ke gidan da wani kallo da almajiri kai miki ya lalace sai a can zo miki ka koma in akwai wani yaro karami a bani shi shi ma yaron karami da an ga ya lalace a canza shi yaro ki ga yadda muke sata kallo ko in ya ganki da hijabi bai damu da ke ba amma da ya ganki da zane ga gaba ko da ni sai ga yana ɗaya muke sata kallo sai ki ce kai ka ka sake dana gidan ta yi wata rana an baki annaya ba za a yi mugun abu ko gare ki ko ga ɗayan ki Allah ya kare Allah ya kare shine yara kanana an kace yara kanana na gaya muku duk malaman nan da adda almajiran nan galibi yaran nan ba su shiga gidajen su akwai tasattu amintattun malam ma su shiga gida duk gidan da duk wanda adda an ɗalibai malaman nan na gaure ku je ku bi su suna da ƙanana yanzu gidan malam abbas akwai sarkin gida gidan malam abbas wannan malam abbas akwai yaron da zaki gani wani irin suku haka wani wawawa bai san kan duniya ba inda ta yi shi na da haka da zaran an haka wani abu za a kai mu mata shi ka zuwa haka saboda bai san komi ba amma da zaran ka kai wani masu ya ba ka shiga gidan malam tsaye da kyau zane da kyau la'ayyar kalau a ba ka san na mata ne amma akwai sarkin gida yana nan da kaga gani ke an kace shi a sarkin gida ke san ba wani mutum na ba haka irin abin nan amma kuma yana da amana shina da gaskiya shina da kaza shi ka shiga gida yanzu duk ga mun ba mu shiga gidan malam gidi duk amana da a tsakanin mu duk amincin sai dai akwai wani abu wanda ka son kai magana da ita ko ta lura ta kama sai a ce to ka zo ku yi magana da kai da ita amma ba ka wuce a cikin gida ɗai kalere bai kai ɗalibi ne haka ka wuce kalere cikin gida amma wasu duk ganin suka ba a kyauta ba wani lokaci kuma har da ku matar ce yanzu ɗanyata ɗanyanki ɗanwanki bai shiga gidan sai dai tsaya bakin garka ke ki hito ku yi zumunci tun da baki dai a cikin gida ba sai ku in za a bi hanyoyi na ɗaukar mataki su su shige ɗakin su ko ko su sa hijabin su ya shigo ku yi magana da za ku ilan bai yiwa a ita waje ku yi ce ya amma sai a ga wani cikin gidan zai yi ne yini zai cikin gidan ku kina son ki aiki ke cikin gida an tsarge ki ana miki aiki tunda ilin an ɗauke wuta an ɗage labule dole sai ke zauna da haka in ba a zama mai kyau cikin gida sai wata ɗaya ta buga kai wallahi tana ga ta shi kai wallahi ban zama haka sai ta kira miji kai da Allah ko ba haka akai ba Allah ya mu bayan sai mi gaba wala yadribna bi arjulihinna kar su bayyana kar su yi bugu da kawahuwansu da yi ulama ma ya kusi na min zinatahin na don a gane abinda suka ɓoye na abinsu mata haka suke in mace ta je ga wuri ba ta sa hijabi ba in ta te wurin ana ce za a yi wani verification duk abinda Allah ya hore mata wanda ta san an kace shi an mai kyau wurinta da shi za ta yi amfani masu verification ta ɗau hankalinsu yan hanci Allah ya bata gora hanci in ta wurin masu verification haka aka ana nuna masu hanci in baki na gare ta tana dauna cin cin ga ana wani abu da baki aka ana eh me kace ban ji ba yace nace ina takardun ki na cikin school wace ya takarduna ana dan wani tsini da baki a nuna musu lekon baki ke bai baki bai kyau in mi Allah ya hore miki shi zaki kokari ki nuna musu don ayi sauri a sallame ki sai Sa'u ne ce wala malamin ana barification mata muka sa gaba sai mu ce mata uku su taho sai su shiga ana nan mata ana kiran su sai dai maza biyu su shi da ta aka yi mai gida to ya zo ba maza an in makarantun nan jami'a da sauran haya institution haka za a ga ana yi sai an dan shigo a yi dubara an ce masu da Allah dan shi ke ɗauka muna hankali malam wani don mun zo da abin nan project mu muna sai ya duba muna ya kale min za'awar mu biyu kawai sai ga ɗaya ne ta so tana ɗaga ita ko sallama ba da ya sai waye ke sallan yana jin murya musulmi shi ce malam ya gira la malam magana abin nan yan uwa na ne ga wannan kare na na wannan da ni da shi kaza kaza kaza kaza muke sai ce oke ke su shigo su shigo wallahi wannan ita ce fitintinu ne ga suna Allah ya kare yasa kuwa gari ba karatun ne matsala ba yau galibi in ba Allah ya kare ki ba ke karatun da karfi tsira eh kina iya samun kwalin amma in baki an ba da aurenki wani namiji bai ki wata na gaya min tana kuka da hawayen ta ce wallahi tallahi malam babban abin da kamin bakin ciki ina da aure na wai wani ya zo ya neme da fasikanci da aure na take sai da kai kuka wannan shine matsala Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah baki daya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai suratul nur روى البخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء كشيد كل شجاع جدا عد ما تأوري فقال رجل من الأنصار ونسجم ونمتنسك أنصار يا رسول الله أسرع أيت الحموة شمن ذا الله حموة بيشجع وأنني حمو أنا مجي هو مجي أبوتي مجي دوانا أنا شمس حمو أنغاني توبة شمتشي قال الحمو الموت ya ce shi hamu mutuwa ne halaka ne in yana shiga gida halaka aka samu ana barna gidan ba zai zauna lahiya ba to nawa an kai kanan miji yawa matan ne ciki nawa an kai nawa an kai saboda lalaci na wasu akwai wani mutum da ya yi tahiya da ya yi tahiya kuna ji kawai ne akwai hankuri da ya yi tahiya sai ya daɗe bai dawo ba sai matar ta ce don allah tana son a rubuta mai takarda lokacin babu waya a haɗa mai ita wani da zama ya ishe ta sai ya rubuta takarda ya ce ya ishe ta ba gawa ne ne nan kane ne ba duk abin da taka bukata ta ga kane ne nan ta ce a to ni iya zama masu kanci kuma kawai an waye gari in ba yanzu ba kane sai shi wa mace ciki wahibi biki wallahi an yi wannan lokaci وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقلون رجل بامرأة إلا ما أزي محرمي kada wani namiji ya keɓanta da wata mace sai tare da ni sai tare da su muharrami to ke ba muharrami ki bane ajanabin ki ne rajulun wani mutum fa qama rajulun wani ya miƙe fa ya rasulullahi Allah imra'ati kharajat hajatan Mata ta fita wurin wata bukata wa kutibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni ku an rubuta ni cewa zan je yaki kaza da kaza kuma ga lalura ta samu matata qala irji'i fa hujja ma amra'atika wace to yace bari in dawo ko an yi kurin fassara yace ya rasulullah ya manzon Allah imra'ati harajan hajjata ban lura bane ya ce matata za ta je wurin aikin hajji ni ku gani an rubuta da cikin da za su je yaƙi kaza da kaza annabi ya ce irji iku ma fa hujja ma'amra a cika sai kai hajji tare da mata wannan hashiyarsa kuma ga saudiya inda an kai to an ka sa dokar kowa bai zuwa aikin hajji sai da miji sai an ka dawo yan najeriya suka yi wani tsari sai aka yi mijin mijin visa eh, mijin visa kuma abin da ya haifar da matsaloli an waye gari mata wa da aka ta wurin aiki hajji sai ka jama sace wanda an ka hada su to wani yana son in sai kasuwar kaza ka san ka an nufi sai abu ya dawo ba wasa to an haɗa ku dubara ta an kai don ku samu kuɗi da an ce abin da aka so shi ke in za a dawa kuma a sake haɗuwa a yi yau wannan dubara to sai dai abin ya zama kuma wani abu wata sai ta mato mai gida sai ka sake ni eh, abin nan sun ki kaza karakar mai gida ya ce a ta ake da an ɗan haɗa muna ce a babu na an ɗan haɗa miji na haji har dai a sami waɗanda ba su da aure abu sai zama wata hitina ki muna roƙon Allah ya dace da mu da daidai abinda muka karanta daidai cikin wannan karatun Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna kamar yadda ni bayani a muna roƙon Allah shi muna magana abin da ba mu tsayawa dan uwa kamar da na ambata muku malam Adamu Nuhu akwai ƴan uwarsa malama ko hajiya umma da ba ta da lafiya tana kwance asibiti duk da dai yake kaji dama amma dai har yanzu suna cin asibiti muna addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya da duka marasa lafiyar mu Allah ka yaye mana damuwa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh